من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المسلمين هنا roƙon الله سبحانه وتعالى da من karba ومن الخير ayyukan من alkhairi da gafarta mana kurakuran ka kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana a soji cikin da muka shiga muka fito duniya da lafiya ran da muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu aliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yau da ha hudu ko biyar biyar sai ga watan rabi'u Sani, watan hudu na musulunci na shekara dubu da talatin da takwas bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya daidai da hudu ga watan daya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya inda muke karanta wannan littafi mai suna shirk mutum na tare har yanzu dai muna mukaddima abin da malam yake mana bayani inda ake karanta kari irin littattafai da dace a karanta da kuma duk da zai karanta tarihin hajji sahabai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya su gaba ɗaya to dole ya kula da waɗansu ƙa'idoji guda biyu ka'ida ta farko da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kasance su ne yayyun al'umma su ne ciyayyu masu biyun halitta duka bayan annabawan Allah da manzanninsa suna da daraja suna da ɗaukaka abu na biyu sai yadda a zuciya cewa sahaban manzo Allah ba ma'asumai ba ba ma'asumai ba ne su masu kuskure ne su masu kuskure ne sai dai kuskuren su ya zuwa musu a ta ganganci ka kudurce duk wani kuskure da ya da ya yace shi in general ya haɗa sahabai da mu'ajidun da ansa yake ya yace mu wadaka wanda Allah yake ya yace masa kaga baka da sai a kansa na farko ba sai ya sa ma ya yi din Allah kuma Allah yake ya yace me ya haka kuma da kanka kawai sun ummatun qad khalat aha ma kasabat wa lakum ma kasabat wa la tusaluna amma kanu al'umma ce sun wuce sa'adin su ya wuce abin da suka aikata sun aikata sai ke ji da haka Allah ce ba mai kare kai gobe ya mai tambaye ka cikin sahabi ya ne in ka mutu kai ka tambaye ka ya sa ka yi kaza ne ya sa ka yi kaza ba za a tambaye shi ne ya sa ka yi na umma da ya kaza ba me yasa ka yi kaza so me yasa za ka kaji su da kura-kuran waɗansu da Allah ma yace an yafe waɗansu ma ƙarya ne ba yi ba kullum mutum shi ya rika kallon kansa ya zai unkira ya zai unkira mun kaɗi mun kare duk ƙaryan da ake wa sahabbai na cewa sun yi rayuwa rayuwar muna cikin dunduniyar juna da rayuwar kyashi da gaba da kiyayya da gabon da makirci ba juna yanda Allah ya tsakanta su a Qur'ani ya kore haka suna fata an gane su ya kore haka ga kuma yanda manzo Allah ya tsakanta sahabbansa shi ne za mu tashi a yau ko وقد ثبت Sallallahu alaihi wa sallam. عليه وسلم حقيقة حديث يا تبقى زمن الله صلى الله عليه وسلم إنه قال شيء ce. ba ta tubu ashabi manzo Allah ce kada ku kuskura ku tashi sahabaina فلو أن أحدكم أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا bayan ku zai ɗauko kwatankwacin dutsen kudu a matsayin gol a yau wannan zamanin nan na abu na yanzu daga a tabi'ai da aka kai domin yanzu Allah yana da rai ya faɗi wannan Abin manzon Allah ba da shi ke yi da kowane zamanin zamanin tabi'in da take kai har zuwa yau da mutum zai ɗauki kwatan kuɗin dutsen kuɗi a matsayin goma ya ba da shi sadaka wa musulunci Allah ce ba kai kafin hannu biyu na sahabi da zai ke bi mazara haka ya bayar sadaka ba. Kai Allah da san kuma ta wala da sibahu cikin hannu ɗaya ma haka da zai bi ba abu Ki ɗaya da bayar naka da ya kai jiman gol dutsen uhudu a gol da ya kamo shi ba. Kada Allah ya fi ka kawai. Ya fi ka wanda ya fi ka ya fi ka kawai. A haka, kun wannan hadisin wannan hadisi da muka tsaka ku duba kudus da kuma ku alai bukari da muslim su ko shi sahihul bukari a cikin kitab fadail sahaba littafin da yake bayyana falalan sahaba har zuwa karshe sahihul muslim kitab fadail sahaba kuma a ƙarƙashin babin da ya haramta zagin sahabai hadisi dubu da ɗari biyar da arba'in da ɗaya wannan ba hai mun zauna karanta shi ba karanta shi a ba karanta dan ka ji sharri ka mutu wannan ta mutakun alaihi babu wata matsala a wannan yabo ne min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ashabihi yabo ne ga manzo Allah da sahaba yabo ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabansa وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام عن عدالة الصحابة بياني دلا دلا جميل الصحابة زي من الجوا جميل الجميل جميل ممكن تسألين تسمعين الكتاب المستقيم أو نبادي من زمان خلق إن شاء الله من هذا الكتاب السيون الثاني أبو محمد القحطاني في نونيته ga waɗansu ɗan waƙe kaɗan game da sahabai da aka yi wa sahabai da aka yi don a ja mana kundi da yin hatta wanda ya mana su shi ne muhammad al-afani nuniyar nuniya ita ce a jero waka ta da nun nun nun nun nun nun n n n n haka take la tabbala min at-tawarikh kullama جمع الرواة وخط كل ضلال اروي حقيق المنتهى عن اهله فيهما ذوي الاهلام والافنان كم المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري او سفيان لا تقبل من التاريخ كل ما جمع الرواه kada ka yarda duk abin da magoita faru magoita suka wuce da hannunsu ina ka ci da aka karɓe shi da haka kai a cikin duk wani abin da mutum ya rubuta da hannun hannunsu wani tarihi yanzu ko abu kawai sai ka karɓa a kaduwa a ruwai tun da magana tun tana kan magana za da ita ka ruwaito maganan da suke tatacciya almuntaka tatacciya daga wanda suka san wannan fage musamman ma ma'abuta ilimi da kuma shekaru ma'abuta hankali da shekaru da ilimi ne za su samu daga wajen su amma yau tafi yawanci ka ga mutum ya bugo littafi don sana'a sun sana'a kawai a ce ba a eh, samu a ce an buga wani cikin kan alwala kawai an kwanko an kwanko an kwanko a ce wani ya duba shi sai wani ya duba shi mutum ya tattaro a bai karatu ba a kan shi kai bai tsarin ajiyar karatu ba bai taɓa shi ba bai san yadda ake ne a tuna ba a tuna eh, tsarin kwanci eh, da menene eh, kuta kuta yadda ake kira kuta na yadda ake cikin tsarin da ake tsera prefer sai mukarfa sai badi sai unit sai mai sai a conclusion ya nuna bai karanta wannan ba sai mutum ya tattara wani abu kawai ya yi ya tsawo maka waye a duba mu ma'ana da Allah za a sunan ka mutum. mulkin a gani ake an sunan wani da wani da wani da wani kawai don littafin ya yi kima milancin a tafi a arewa hau sai ka ga an tattaro cikin kawai kila wa kala kila wa kala kila wa kala ba Allah ya buku wani littafi a kan aure ya samu na duba su sama da kasar yake wallahi ban da ta yanzu saboda ku duba littafi fa yanzu saboda Allah a da kuma kuma saboda Allah amma makale a duhu a jikin kasan da kowai suna jira a lissafi ba suna jira hmm? ba ku a kawai in kun gama jira ku cille ko a jina ce yanzu ma jama'a Allah saboda Allah wannan yana a lissafi ba <laughs> a lissafi ba sai wani abu a leda ana da mijin da ayat abuna kadaniya ba ana lasan hannu jama'a shi sabila wannan ina zai tafi ana lissafi a duka a sa turan ka aje a buga na sha'a san ban da kan ma to haka za ka duka yawanci abin da ake bi yanzu da yake ana talauci yana kuka ya zama kowa ne a san shi sai a tattara to kada ka gaskata abin da yake ga mana shi nan kada ka gaskata duk abin ya yi ya yi da wani kuma ya da hannunsa da karantawa kawai a shiga ta matsala da mutane ƙarya ne ni na karanta a jikin zuwa kaza ba, da kai ka san nakin gaskiya ne shi ne aka ce ka tace ka tantance ka san da ka karbi abina yanzu idan lauya kwararren lauya ya yi rubutu a kan mu sai ka karɓar nashi a kan wanda ya karanta injiniyari in dai a rubutun ne kuma su karɓar shi ba ya yi kille kawai ya kira ina fata an gane ta haka rubutu bai ke na tarihi yanzu ka ba ka taɓa kai da tumatir ba ko da alayyaho da asarbi dalilin rashi sai ka gaya ya fara wani bai taɓa san maganin gargajiya ba a rayuwarsa mai gada ba bai sani ba ko to yau saboda babu saboda talauci da gari ya yi ma ya je ya taro kwalaje kawai ya yi jiko kala da ɗauka shi ma mai fita abin da yana da mota ya je a ɗan sanya masa ɗan ya ya zo a nan da ka takarda ya debo masa ciwo wajen saba'in ya ce in ka sha maganin nan nashi cikin da aka yi sun su ana cikin da aka warka rana a tsaka rashin rashin sana'a rashin abin yi to haka ma masu ɗan wallafe wallafe haka ma masu wallafe wallafe yana ba a cikin yake wanda za ka karɓi littattafan su da tarihin su in suka rubuta shi ne tabbis musayyar ibn musayyar da al'ala'i da malik da laifu da zuhuri da sufiyan a sauri su ne waɗannan za ka yi sun wannan kan tarihi waɗannan da zai ka karɓi kawai suna su tatacce ne babu matsala ai idan a rasa tarihin sahihan wanda ya ƙara bayani dan kana son tarihi ingantacce to kuma ya rubuta haula shi ne waɗanda waɗannan manya-manyan malamai da aka faɗi sunansu suka ruwaito da amfanin da makamantarsu na sifati daga amintattu hattika shi ne amintattun musu la kuma ya ta tafiruna ba kaman irin tun rubucen mafiya yawancin mutane ba ne man a nuna shi a ashabi waɗanda suke sukar tarihin rayuwar sahabban manzon Allah shine na? lalle tarihin mu aswadu mun qatimu tarihin mutunan an bakanta shi tarihin sahabar an al-kashi. shi muslimun qatimun qatimun yana da iko da cikin da bal tarihuna nasi'un tarihinmu na musulunci tarihi ne mai kusurwa jamilun mai kyau ƙwayibun mai tsafta da kamfan insanu da ke wanda in mutum fara karanta tarihin sahaban masu Allah bai da shi amma sai ka ga a zo a bakanta shi wani arada tawassu wanda yake son ya fara da bincike a kan tarihi da hasu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fal yarji ila kutubi tarihi da kuma zuwa ga waɗannan references din da tarihi tarihi umami wal muluk akwai kitabi mai suna tarihin al'ummomi da sarakuna wanda ya fi shahara da tarihi tsabai تاريخ الصحراء جاتو في دولي دولي البداية والنهاية أقول البداية والنهاية ابن كثير حمشاء المال هو اللي في تفسيرنا لأن البداية والنهاية هنا أنا كيف يا هذا هو كثير أقول اللي راح تفسير أقول في أسفل أقول أقول أقوم شاشد أقول كم shi a kulen shi takwas tarihul islami al-islam li zahabi akwai wani littafin tarihi musulunci na imamu zahadi da wanda suka suke faɗaɗa bincike na akan tarihin sahabai ko ha ko mutumancin sun ta kusa tarihi da kama da kulli takafan tarihi da dogaro da ويعتبر تاريخ الإمام الطبري ana ɗaukar tarihin imam a cikin wancan tarihin imam wal muluk din nan a hannun kitabin tarihin islam shi ne tarihin littafin da tarihin musulunci mafi muhimmanci a cikin littafin tarihi wa kafiran ma yanqulu nasu anhu sai yau ba za ku gama ku rubuta tarihi kuna zuwa ku kai wannan littafin a ahlus sunnati ahlus sunna in sun tashi ɗiba su tashi suna zuwa su tashi haka na ma wani bid'a su san bid'a su ma duka yanqulu yanzu ahlus sunna zai rubuta maka mutum an zai sa aya shi ma dan bid'a zai sa aya sai dai na shi don ya tawilin ayan daidai da mai alƙawarin shi a duk da suka ce wannan ba ƙur'ani ne amma sukan ɗauko abin da suke gani in sun juya su sun mutsa su ke sapoti sun ake da su yanzu an bid'a ya tarihi shi a imamu tabari ba su da shi suka ga ainihin sunan da yan bid'a duka yankuluna wa yastajima bi tarihi tabari wa limadha ne ai hanyar ɗan sunan ɗan bidiya ba sa haɗuwa amma su sa wasu tarihi haɗu su ɗebo daga tarihi su Mutum da suka a rai duniya ta, shi wanda shi ke bo da ɗan indan ɗan bidiya ne ya leka ya ga in ka wannan kai zai goya bayan bidiya zai sako cikin bidiya su kai ya ɗauki. Amma fa yi yake hankoron ya mallaki da littafi na tarihi kabari din ko ya ɗigo da gare shi me yasa yake da wannan muhimmancin lokaci yuqaddamu tarihi imam shafi'i ala ghairihi li umuri kathira akwai abinda littafin ya kinci da sauran littattafan tarihi da waɗannan abubuwa na farko قرب عهد الإمام الطبري من تلك الحوادث domin zamanin da imam sa'ad ya wallafa littafin shi zamanin da ya rayu a ciki ya fi kusa da zamanin sahaba a samu irin tsawon zamani a tsakanin su da kuma na farko da kuma kasa shi sunan tsabar shi bari lokacin da ya rayu shekaru nawa tsakanin su da sahabai sun da ta san محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري مفسر النبي عن الله أو جن تحصيله ومحدث ما بن حديثي ومحرك ما لك قرر تاريخي وحبيب ما لك من خمسات علم فيه وأصولي كما يتقل في الفقه principle of jurisprudence usulu ƙararre ne sannan imamin ne shi a zamaninsa mustahidin kuma yana da malamai masu istihadi da ake dogara da eh, fatawarsu wuri da ta'aman wuri da ta'aman burkan an haife shi a tabbata tabbustan cikin su kazakistan su shi a tarbijan ne ne cikin shekara ake kiran shi Eh, kasar Pakistan ku duba lokacin da aka yi shi shekara ɗari biyu da talatin da ake yin da hudu bayan jira kun gani shekara ɗari biyu da talatin da hudu bayan jiran maza Allah aka haifi kun gani ya kai maino shi shekaru goma da manzo Allah ya yi a Madina bayan shi da shi kan haife shi shekara eh, da biyu goma sha ke eh, matuƙiya mu duba shekaran da ya rasu shekara ta ɗari uku da goma bayan hijirar manzon so yanzu muna shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da nawa so za ka yi maimaitin ɗin 310 daga 1438 eh, na to ka duba ya zamanin da ya mutu ma hijira tana ɗari uku da goma ta ci kusa da tsada ta ci kusa da tsada to a lokacin su akwai hadisin sosai na sanin yankin sahaban suka faru ke da san littattafan wannan ya wallafa tarihul umami wal muluk fi tarihul kabari tarihul da ya ci shi da ayil qur'an Imam Zahabi ga abinda Imam Zahabi ya faɗa game da kabari da kana tikatan mutum ne mai amana hafizan wanda sai cikin ana kiran shi hafi hafi an kira mutum hafi kamar ma a cikin qur'ani ba kawai ya haddace waɗansu hadisai na manzon Allah wanda sai ta haddace suka ce ne buke ta kira ka hafi ra'a tafsir yana tafsir a wajen tafsiri imam al wa ko imam jagora ne mawajin ilimin fiqh wal ijma wal ijma allamatu amsaki malami ne fi tarihi wa ayyamin nas arfan bil qira'ati ya san qira'o'i goma din wa barsu bar su hakku ne ne da yake da makamantansu wannan ba shi an ɗauko shi da su a ranar mubala a cikin mujallabi na goma ta hudu safi na ashirin da ɗari biyu da saba'in na mustafa rikin Allah wani da samun da shi na biyu da cikin dalilan da sa littafi su suka yi rafi na kowa annan imam kabariya ya rubuta a kabiri shi yana ta yi shi da tsadi ne an wane an wane an wane an wane har je kan tarihi bai ka da haka kai ka da ya ambaci wani ne ya gida hawani wani wani ne sai ya bi jiki jiki labari na uku jalala imam amari ya rahimahullah girman da darajar wannan malamin kowa ya san da mutum da ya karya ko mai ha'inci ko mai jahili yana da daraja kamar a ci abokan gumi ya fi magana amma ta kai za a karɓa saboda su a yi wannan ba ku sama ta wa man kira tuhu da matsayin sa na ilimi ya kai matsayi na ilimi ne ba mai ja sai ta abin da littafin ya zarta da kowa na hudu an yi kara kutubin tarihi yawancin kafan tarihi ƙanana ƙanana ƙanana za ku kowa sai ya ɗebo da kanashi amma na a nashi abubuwan da ya yi tafi da yin musulunci a bisa sai ya ɗebo a cikin da ya faɗa shi ma ta da nashi ina fatan gane ko wannan shi ya sa littafin shi ga kowa wa ita kana al-amr nan al-amrin haka yake فنحن إذا أردنا أن نقرأ إذا ما منا سوم كره دوني أبو نقاريه المسلمين أي أنه مباشرة المسلم جي كيف إلى الإمام الطبري صح؟ هو الإمام الطبري في المبارك عند هو يكي صار امام مجين مشاعر ده جواب ولكن كمان ابو كان أنا أمر حالا أهل السنة يأخذون من تاريخ الطبري أفراد السنة يرون هنا مسلم بودا الاجتماع من مالذي kuma wa ahadu bid'ati kadhalika kuma dan an haka ne ya kuduna ma yuwa to in sun san ai ribawa samu daidai da ra'ayin su da mazhabun su da su da bid'ar sai suke ikkiwa ويكون وقت بين هذا والحسد ba yi ba. daidai da tsakanin tsakanin tsakanin tsakanin da halin kuma tun da yana daidai da wani akidan shi don yin sakon shi wanda kuma shi ne wani tsakani da Allah gaba daya to ba kowa ba ne ta littafin tarihi ta karanta kai hujja da shi tarihu tabari shi wannan littafin tarihi imam tabari da ya rubuta sai da karna yin ne zagaye yana da cikin wato abu mafi kyawun tare da shi annahu la yuhaddithu illa bil aqalihi shi baya ka abu sai ya ka isma anwani anwani anwani ka sami a kan da shi ne ka rubuce ahlu sunnati yaquduna kuma ahlus sunna sun yi ji inganta ne a kan kabari bainama ahlul bid'ah yaqbun fahiha kuma yan bid'ah suna dauko mai kyau amma rafta wa samima suna hada duk wani hadin da kawai suka samu da dusa da wanda aka rere da wanda aka rere ba da suke ta inda ya yi a cikin muhimmi an ba su abuwa sai kai su ga abin da ya yi daidai da sun zuciyarsu وإذا كان الأمر كذلك إذا حسن كان من الواجب أتي دون علينا دمونا كرت أن نتعرف على منهج الإمام الطرفي الإخباري في تاريخه مسمى فدولوجي لفظ كيكي ليكي دي يغنى اللسنة تاريخ الإمام الطرفي وكما كمتم تاريخ الهجيرة للتابي يترك منهج تاريخ الإمام الطرفي يجي tarihi wajen suka tarihi da tsara hadin imam al-tabari wa rahimahullah imam al-tabari Allah ya kan shi da rahama idan ya kuce da mu da abubuwa masu cikin yawa ya kauce mana ya mana so cikin da rai game da wannan matsala ya su tarihi من قدمة كتبها في أول التاريخ. هل للتافي التاريخ الطبري فكرت to za ka koma da komai da ya yi yadda ya wallafa littafi ya fito ka haka kawai walaikin jina rabuna haka tare ina ma masu karanta wannan littafi na imamu tarihi ina ma a cikin karanta mukaddiman su kari fata an gane yana kwaikar da su ina ma da su littafin kafin ya karanta fara kan addinan nan ya ga cikinta wannan yadda ya rubuta shi hanyoyin da ya bi shi يقول الإمام الطبري رحمه الله في مقدمة تاريخه وفي مقدمة تاريخه imamu mu shi ga abin da ya faɗa mukaddiman misalin tarihin safiya wani ya alama nazu fi kitabina duk mai kallon wannan littafin namu ya kwana da sanin cewa ana akimani fi kulle ma abin abinda na dogara a kansa game da a abinda kuka ga ta rubuta a nan ذكره فيه مما شرطت اني تركته لأن أبين دان الشرطة إساوة كان في سيارة الربطة إنما هو علامة أقول يأتي من الأخبار لا تأتي كينا نا شرطة إساوة كينا شوى ذك أبين دان الربطة ذك أبين دان تاريه التي أنا أكتبها فيه والآثار إذا كاها إنسان التي كان مستند إلى مرسها wanda ake ci da marwai wanda suka ما يكون في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضينا yace duk abin da kasance a cikin wannan littafi na inda na labarin da ta a san daga waɗansu kauci can gaba da ɗauko to mimma yastankiruhu qari'uhu daga abinda mai karatu yake musun shi ne da bibi na samu aw yastan a yastasbi'uhu sami'uhu bi ajli al-ibadi al-lahu wajen min hadmi wato shi abinda mutum yake cewa bai san jikin ba mutum zai je a kunnen shi bai ni abu kawai da an karanta wanda bai san fuskan wannan abu da ingancinsa wala ma'ana fil haqiqati abun a haƙiƙa ne kai da wata ma'ana a wajen shi to fal ya'al ce duk abin da za ka karanta a cikin da kunnen ka bai maka ko a cikin kawai da shi ka ba saboda da kan ciki da kuma haka ko haka ne yake ko ka abin a hakika ne ma'anan bai Sai da yake ka san ba wai shi bane ya rubuta shi ba da dare shi bane inna ma utiya shi bane shahadi na ilimi ilaiha wanda suka dauka shi suka amana mana haka suka dauko shi ma أدينا ذلك بما أدي yake shi ta abu bai mutu ba kuma bai abin ba to ba ni na rubuta shi ba ni na fita ba wanda ya kawo da labarin hakan cikin haka da ni ka gamu da irin wannan ina fata ku gane ko yace azunnu anna al-imam at-tabari bi hadhihi al-muqaddimah allati qaddama li kitabihi alqa al-qudra alayka ayyuha al-qari ya daukan maka alkawari kai mai karatu ko ya kulu lantar maka إذا وجدت في كتاب هذا خبر فتصدقه idan ka samu wani labari da ka san jikinka kake kyamarsa wala ta tabaru ba ka ta hankali ka karce shi ba amma kawai na ka kalli wanda muka waito abun a gare shi yanzu ba a cikin rubuta a cikin shi ba yadda suke shin mai littafin ya faɗa ko mai littafin ya kawo abin da suka faɗa ne to yake in ka ga in wannan a littafin da ba ni na faɗi ba na ɗauko shi kamar yadda wancan ya faɗa shi na kawo shi don kun yi bincike a kan in gano gaskiyar shi ne amma ba wai ni na shi ba na ɗauko shi haka yadda wancan ya kawo shi kafin yi bincike a kai kafin ya maka alkawarin yi nake wal umtu ahdi alkawarin da yi wa kan wa alayya an azkura ma haddasa ne da ake alkawari idan ya kawo shi son to ba wanda ya faɗa min wanda ya faɗa ba wanda ya faɗi mata Ba in ta na kika tabbal idan mutum ya mun bayyana masa matsayin shi nan amintacce ne to ne ka tabbata وإن لم يكن لم يكن to kaga daga nan ma inda ma ya faɗa in practice kai ma ba za ka ɗauke shi ba amma don amana da gaskiya ka kawo abin da mutum ya yi dari bai yi dadi ba Sai za ka yi hukunci wa hada al'amur kuma da muhaddisi wani al'amari mafiya yawanci ruwan sa hadisi su ruwan wannan ba wai ita irin wannan kalan da mutum ya faɗa in bracket amma kasancen mutum ya kashi a littafin da wannan ba ka ta ɗauka shi da ya ya faɗa ya kawo shi a matsayin da faɗin Qur'ani ya bai nuna shi bai ga wanda ya kawo shi a littafin da ya yi ya kawo ne don ya nuna a kasa da wani ya faɗa kuma ga da wani nan ya nuna maka ba mutumin ciki ba ne kawai nuna maka wannan maganar suka ne da sahaban manzanni sallallahu alaihi wasallam ina fata sai sa za ko a jarida sai a kawo a yi kuke cikin maganar mutu a sata wajen siyan yan guda biyu haka ko abin nan haka ce ta abin da wani ya fara to bai nuna cewa wannan ya yarda da cewa don ya rubuta shi a littafi ya kawo ne ya faɗa sannan a maka bayani shi mutumin nan da ya faɗa da kuma shi فهي ترجع إلى كتب الحديث إذا حكم بحل الصحيحين مسمى ما غير الصحيحين عند صحيح البخاري ومسلم الذي تأخذ إخراج الصحيح فقط يستطيع أن أوري كذا كتاب مكة صحيح بخاري مكة صحيح بكذا مسلم تلك بالأسلام على الكتابات صحيح ديني ba sai ta sha wahala ka bincika ba amma kan sai su ba dishi zai kawo maka karfi ya kawo maka mai rauni ya kawo maka na karyan jika sai ya rage ka je ka je ka yi bincike ka duba wanne ne eh, abin nan na karyan karfi ne da karfin wanne ne da karfin wanne ne mai kyau amma shi wani ke to ni na so ke maka wannan duk wani ka ga na rubuta a littafin wannan tarihi ne na hudu ce da bincike kai ɗauka da hujja da shi ka ya rage haka aiki ka an tarje ila jami'i tirmidhi ko ce je jami'i tirmidhi ko sunan abi dawud ko da al-qutni ko al-jami ko mustaqbal al-akhra ko ghayriha min al-kutub ko wadan makamantan wannan littafin تجدهم يذكرون لك الإسلام za su faɗa maka wani ne roiko amma ba za su faɗa maka da ƙarshe za hadisun fahimtu ko za hadisun mabu'un ko za hadisun ba'ifun ba sai su ruwaito sun ajiye maka kai ya shige sun kai ka kai bincike shi ya saka mun ɗalibai a hadisi a wajen kiyaye za su rubuta kwamfani nasu ko tesis nasu ke kasa ɗauki ya ce sahibu sunan kiyaye ka mana bincike ka tace mana asalin hadisan da suke sahihi rubuta masa su a gefe ka ba da kai su ka kawo hanyoyin da ka tabbatar da hadisan ka kawo referensi kawai mana wanda suke hussein da suke hussein kawai da suke mabu'ai fabricated wanda an yi fabrication na su da ba da aka rubuta ka ce je ka wanda suke hajji na mai ne na period depression na population ɗin ke sa haka wani ya fi da su gaba kuku da zai ya fi jikin ya fi jikin wani a jikin domin shi da ya ka maka ya aji Ba shi maka sahihi ba bai ce maka hakan ba bai ce ba'isi ba bai ce mabudi ba shi kai to shi imamu sabari a tarihi da ya rubuta ya ce shi da kai shi ya ce ya ɗauke maka ya bincika ya bi kawai na ka ka karanta ne kawai ya maka jiki kawai haka ma Buhari ya yi alƙalƙi na ƙarfi da a hadisin da ya fi kawai ya bi kan jikin ya goma maka kai da jiki sai dai ka zo ka karanta ka kafa hujja da ke kawai bisa abin ka ja cikin a cikin tabi a cikin hadisi ingantacce daga mutum Allah Buhari ya ba ka wannan garanti haji duk hadisi da ya rubuta su ke albala ya yi iskara ya raka a duka su rubuta shi haka yi su ya yi hanyoyin da ya rubuta shi din amma in ka ɗauko banda buhari da muslim ka ɗauko wani hadisi ko daga musulma ko sunanun nasa'i suke sai ka ce ahmad ya ruwan toshi imamu ahmad ya ruwan toshi kawai a musulacin shi yana na, a musulacin imamu ahmad amma sahihi ne kuma sahihi ba ne to wannan kuma in dai Imam Ahmad bai faɗa maka ba sai ka je ka kai bincike mu Bukhari haka shi ma ya faɗi Buhari da Muslim ya bi wajen ya huta sai ka ya baka garanti da abin da ya fi ya bi bincike nadi ba da ka kawai hanci hanci kawai bane ya kawo sai da girgiji ina fata an gane ko وغيرها من المشركين يذكرون لك الاثنان يذكرون ان السوداني والترمذي سنن ابي داود الدار القطني الداري حتى حديثه سنن كتاب حديث كان اما ولم يتعهدوا بذكر الصحيح وسمك الكوري جبت ابي كتاب تتبنى صحيح ان الكوري بعد وانما ذكروا لك الاثنان ثم كان كتاب الاثنان واجبك انت abin da ya wuce ba أن تنظر إلى الإسلام قرية الحب من كتب فإذا كان السند صحيحا إذا كانت تلك إن تتسم تقبل تكرر وإن لم يكن صحيحا فرده إما صحيح فإن التكرير الطبري هنا لم يتعامل عن المسألة الصحيحة فقط فأنا الإمام الطبري حكى عن قوله سوى duk abin da في zallan وإنما تحرك النفس لا تفهمه أشار إلى هذا المنهج ابن حجر رحمه الله مبينا طريقة ومنهج أكثر فإن هذا الطبري آه، أبو في جدة تنسب هاري دموس من باكي فإنما جدة كجياء أو الكتاب من ذنبك ما يامك الكاري سيطة من أنواني أنواني أنواني حروان بيطاق سيطة تاسفة بنسكي وأنا من جسكة فعادي كما يبدو حجر إليه بيان مبينا طريقة ومنهج أكثر أكثر الأكثرين حيث قال ابن حجر هجر يأتي مرجع يوريش مدرة أكثر المحدثين في الأخبار المعطية أقام نصر بصفة وشي من سنة مئتين رجع شكرا تاريخي وحلوم جرى دحيان سيد إذا صار الحديث بإثنانه إذا أكثر أسامة الحديث بإثنانه اعتقدوا انهم تبرؤوا من عهدته da نسوا ثم برؤوا واني واني واني يا صلاح wannan labarin wa ya fara maka wani ne sai kuma wane ne wani ne sai kuma wane ne wani ne sai kuma wane ne wani ne ya rage fituwa da ke fituwa da ke kai da Allah ya ka san a wajen baka ka ai bai magana a karba ya bar maka kai kai amma ya fi ya rage maka hanyar kai ina ka ji wanda magana ka ni ma wajen ma a kan amma wannan ya kawo maka ga wanda shi da wanda ke hana ce shi shi ka kuma ka tabbatar da adalan da gaskiya إذا كان الأمر كذلك فقد حدث عن الإمام الطبري، الإمام الطبري cewa lallai duk abin da ya samu ba ne وقد أكثر الإمام الطبري في كتاب أكثر عن رجل إمام الطبري ينا يوي ترويتو تاريخ تزوني مسلم ميسونا لوط بن يحيى لوط بن يحيى ويقنع أبي مخنع ولوط بن يحيى إن هذا روى الطبري hamsami'atin wa saba'an wa samanina riwayatan ya rawaito suwayoyi ɗari biyar da tamanin da bakwai daga gare shi wani zuto ya waɗannan ruwayoyin suna fara duk wanda ya so su fita mutuwan manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen filafa ya خليفتي يزيد لو عيني مؤاية وهي الفترة التي سنتكلم عن كتابنا هذا وانا كيل كبير وكيل دا يحكي الزعب المكان وانا جيتاك النعم دا مفكر وانا أهميها دا دكتورة اي مطر مهم منشي او من اللي تابع في الاحقاو bayan mutuwan maza da suka yi tsauri suka suka je suka zaɓi nasu a mekin wani ne suka zaɓi sa'ad ibn ubada shi sayyidina abubakar kuma san wajen gawan manzo Allah su sai suka ji mutanen makina an sarkar sun sauri sun je sun zaɓo ina su shugaban shugaba sayyidina umar ya baro a cikin da manzo Allah ya zai ce kan yanzu ku yi ɗarinku duk wani wanda zai jikin ke jikinci shugabanci musulmi ya fito daga almuhajiri domin su ne awwalin na islam su ne farko wanda suka karɓi musulunci ba farko wanda suka zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda za a karanta al'umma musulmi su zo daga almuhajiri asabiquna awwaluna wannan mutunci da darajar da dole a bar duk wanda zai fito a milisa kan ka fito da kansa wannan al'amarin babu wanda ya isa ya zo ya kallace a sami ko na kan gaba ba ta ruwa ba mutane su ka ah, minna amirun wa antum minkum amirun mu mun ga ina ku kuma ina ku da zaman to akwai khalifofi biyu wannan na ansar wannan na muhajiri sai na umar ta karya ne ba zai yiwu ba suka so wai suka fara yake kai abakar ya zo yake kai an zaɓi ka abu ah, ni ina nan ina nan ce ah, a abakar yake kai ne za ka yi umar umar kai ne umar yake haɓar da ya haifi ɗan da zai ci gabanci da ma'an da akwai abubakar a cikin su ba a cikin zai wani ya kama hannu a amma baya ko a aka yi wa sayi na abokan mu baya to wannan filin da suka je a ƙasar balibai da shi ne wannan an taɓo shi nan da zamu karanta da ya fi shura inda aka ba da shura ko da saman wani ne da saman sai shi a usman ina fata an gane ko ai shi sayyidina abubakar da cikin shi babu wani abin da aka yi kawai sai su ne na sahabbai sannan shi kuma sayyidina abubakar da ya zo mutuwa ya bar wasiya ne shi umar bin khattab ya nuna muku tun bai mutu na muku wannan ne khalifa kuma huwar bin khattab sai ya bar abun shura kawai a ji ai shawara ya kawo ya yi nominati mutum shida ce a kwalle a cikin daga cikin kaga haka aka yi duk za su taɓa wannan الأمور التي من أجلها قام الخوارج على عثمان أبو نقو أمرا دا سكا جنيو خوارج سكا جو سكا تياوى آه، سكا تياوى سيدنا عثمان أبو نقو سكا بعد ذلك مختلف لا تبو يمدع كشف سيدنا عثمان أبو نقو يرسل يا علي Allah ta yi fasa da أبو ke nuna a abu bakar isbatu shura zaben sayyidina Usman sannan kuma da tsawari yadda suka tsaye da sayyidina Usman sai na hudu abin da ya kai har suka kashe sayyidina Usman na biyar yadda sayyidina Usman sayyidina Ali ya zo ya hau kujera sannan na shida ma'aikatul jamal abin da ya jawo a yakin jamal معرفة التسكين أكي ما تقوم معرفة التسكين في صفين أكي سمينا فقط التحكيم da sai na abubakar da tura dalajin da mu'awiya aka ji aka yi sulhu a kai ta ya ci na harawa sai mu zo ya goma khilafatu mu'awiya yanda mu'awiya zama to khalifa sai na ci ɗaya mu karanta maksar fitin abinda ya jawo aka kashe sayidina zain wanda shi a kusa ta ruwa a kan shi mu ji suwaye ba suka kashe shi وفي هذه كل هذه تجد لأبي مسند الرواية وأن أبو عند محمد وما سائلنا خبرينا رويكو دجا في أحيائنا وهي التي يعتمدها أهل البدع سنة وأن بدع كتبتها ويا ويحرصون عليها كما تكتبتها وأبو مسند هذا قال عنه ابن معين ليس بشيء ابو قبوليت نفسنا اجمعين سيكون لين نسكت وانا ما فهم ايبان ابو هرش مطلوب الحديث ابو هرش يطلق قبوليت نفسنا بارك الله انا كرت ما كرت ما قلت من يحشي شنزل لين بمعنى انا لا اجمع بقاتي بايسا kun ji wani labari ku zaka ga wani ya faɗa wani ne faɗa Allah tare tare wannan da Allah sai yace sai haka wani ba a karɓar masa tare kan ba a karɓar maganar to amma ga imamu tabar ya ruwaito ya kawo maganganunsa وسئل عنه مرة فنقص يده وقال أحد يسأل عن هذا أنت أبو حاتم أكرمك الله أبو حاتم ne ya lutu bin ya haɗi nan tarihinsa da maganganunsa ta kai wannan kai su tafi kai sai haka da ana kuma ba komai ba komai da bin wannan ina fata an gane wannan sun وقال وقال ابن حبان وقال الدار قطري ضعيف به وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الكتاب yana ruwaito abubuwa wanda ba su ba ta haka ba amma ta ba shi manyan mutane قال حديث إخباري shi ɗan labari ne kawai da gizo da ƙofi ta ikon wanda ba su kamai a tare da shi layu saboda ba a taɓa abince ma anta saboda ka kai mai karanta wannan littafin tarihi su kuma kai ɗalibin ilimi idza fatanta tarihi tabari idan ka buɗe kotun tarihi kabar kenan da wajatta riwaya ka samu wata riwaya a cikin da akwai suka da sahabban manzon Allah fa wajatta sai ka samu kotun kabari idan ma rawaha an abi mihna ka samu kabari ka bi jiki ka duba yahya bin lut ko abi mihna kin ne ne ne shi to fa alayka an tulkiya janibin yake karka kan irin wannan kuma already yanzu an ga maka hukumin hadisin ne bai kuma to ka san imamul bukhari ya ko ta wajen riwayoyi ɗari biyar da tamanin da bakwai imamu tsabar ya rubuto daga gare shi ina to idan ka karanta tarihin tsabar ɗin sai ka ga ka wani tarihi na sukan sahabi na cin zarafin sahabi sai ka duba wanda ya toshe aka ce ya haya shi ne lokacin ya haya ya ta maka mixnam mixnam abu mixnam da yake dama kawai ka tattara su ka ajiye su karkai amfani da shi karkai shi kamar ya sa maka shi ga abin kawai ba dole ya zama to da sakamakon da an samu bayan da yake to duk abin da ka gani shi ne ya fashe su ka tare shi a Kuka yi da shi. to yan bid'a kuma za su ɗauko masu tsagin sahaban ga wannan sun musu daɗi yadda su ɗan shi'a sun kuma irin abin da za su su kai za su na ya kawo to kai yanzu an faɗa maka ga matsayin wancan sai kuma kabari da ya cewa zai faɗa maka abin da ya faɗa maka bari ko ba haka ba sai ya kawo maka riwaya wani wani wani suna fata an kuma ne ne ko shi na lissafi sai limaza ne ka sa ka ko kadi sha bebe bi anna hani riwayati abi bihna abu bihna shi kuma mutum ne da bid'a mu da bid'a wal kadi ya fada da bid'a da karya, da kuma yawan ruwai ko gizo da koci mutum kuka babu haka waɗansu malaman jihuwa ta ajiye suka fata dan didika ne matsaryaci mutum riwaya mai kyau wato tarihi su dangane ba a kasa wani ta abu mitna fi shahada ba abu mitna kawai ban abu mitna fi buwa a shaharu shi ya fi shahara kawai wa ina haka ba fauna ta tsayu akwai wani waɗansu wanda mutum kalmar ke akwai alwar ke مثلا وهو متروك ما تفهم مجانا متهم بالكذب مثل ينجح شهوما الشرقية ولا شك أنه مؤرخ كبير من تاريخ حافظ عالم كما في التاريخ لكنه غير صحيح سيدي بقى عن الكلام الأندونيسي وأما لكي خمسة في مثل تاريخي أما بقى يركاد مجانا ina fata an gane babban malami babban malami da mu ya zaman kai bai tsoron Allah tsoron Allah ban wannan baiwa ne na Allah babban malami hamshaki amma Allah ya ce shi zuwa ga sunna babban malami ne hamshaki kaza sai Allah ya shirye shi da rikon amana wannan wani abu ne na Allah babban malami hamshaki mai kishi shahararre amma ya samu wani jahili da bai da ilimin shi ya fi shi da amana kuma sai wace ta Allah da yake ba ita ga wanda yake su ba fatan an gani ba saboda ka kaci dabba ta jini kan rawani ya ruka ka karwani kwajiri da ake da rikewa ya ruka kawai da fata an gani sai sa sai kuma islamin ne ce kaga malami ya tashi sama da alkibba Allah ya wali wali yake shari'a na aikin da zan ka duba ya alaƙar shi Allah da manzon Allah ya bin sunnan manzo ke gare shi ya tauhidin shi yake in tashi a kuma aljini yana iya tafiya kifar ya tashi dama mu ba ma sani inji ba ma zai iya rike kifar ya tashi yana tashi da shi kai dai ganin alkifar kuka ga wa'ayi ya zo ya ta da ruwa ya ta aljani zai iya haka da bayan ki rika taka baya nuna tafiya kawai dama zai barka da aljani wani mutum ya dan tabo haka kuma ya zauna a kan kujera ba sama a ya zauna in between baya sama baya kasa ya zauna yana tazi aljani ne ta kai dama zai barka ganin aljani ko ta ba ya barka ganin aljani amma kana zama kana a yake kana wasa insha Allah in aljani ya ji ya wuce zai sake shi a gudun dangi tun domin wannan ayoyin kona kamar ka taɓa ɗauka da wasu abu ka ga yadda haka yi tattara da su ayar turkushi su waɗannan kan wani kuje don ta karfin ce zai ka ga shi ya faɗi ina fata an gane to wannan abu waƙi haka yake wa salisu sai ku ibnu umar samimi akwai wani shi ma malamin tarihi sunan shi sai ku ibnu umar samimi wanda aizan mu'arrikun malamin tarihi shi ma'arufun sananne wajen ɗaliban ilimi walakin da zuwa masurukun shi dai masurukun hadisi shi ma mutahamun ne bin kazi ko man shi ƙarya kai zuci ta balle a cikin abubuwan da yake rubuta malami na hudu wanda ake shi alkalbi huwa kadabun mashhurun ma to wajen karyan fa idan la budda an yahbuta al-ma'ruf riwaya ta haula a zo da cikin maganganun nan ba kawai don ka samu wani malami ya kawo maganar su a littafi ka ga an danganta ta don ka ce wai sahihi ba ne saboda ka dole sai an kace an sai an layi ba komai bane ba a kawo mana ina fata an gani bayan da za a cika tarihi a kuma daular falasɗin a hannun Yahudi. don ka bi da dukkan da abubuwa na da su yi shuka su yi in wani mata su yi su ne za a ce ba abin da zai nuna na tarihin ku ana haka ake Allah ya ya rufa mana asiri samu dace gwaji, za mu ta manufa ta uku da tarihin gadan gadan a makon da zai wuce sama insha Allah da fatan Allah zan ji mu dace duk wannan abu da ji ne kawai muna komai sai mun karanta shi namu wani gaggawa a cikin mu karanta kawai mu ji shi kafin mu shiga asalin sungul mako Allah ya yi samu subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh